وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون Shin sun yi zaton warware alkawura da yarjejeniya da suka yi da ƙaryatawarsu ga annabawa da kashe su da suka yi babu wata cuta da za ta same su amma sai abin da ba sa zaton ya same su suka makance daga ganin gaskiya ba sa shirya zuwa gare ta suka kurumce daga jin gaskiya ji na karba daga baya sai Allah ya karbi tubansu saboda falalarsa amma sai suka ƙara makancewa daga ganin gaskiya bayan haka suka kurumce daga jinta hakan ya faru ga da yawa daga cikinsu Allah mai gani ne ga abin da suke aikatawa, babu abin da yake buya daga cikinsa, zai kuma saka musu a kai.